Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa radio da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu da ta kasance talata farko yau a watan Oktoba shekara ta 2018 kafin ku ji da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun ce an cimma yarjejeniyar cinikayya mafi inganci da kuma girma tsakanin Amurka da makwabtanta. Millennial Trump, uwar gidar shugaban Amurka ta je Afirka jiya Litini a ziyarar ta farko ta ƙasa da ƙasa wadda ta yi ba tare da mijin nata ba. Sannan fadar shugaban Amurka ta White House ta baiwa hukumar bincike ta FBI damar yin tambayoyi ma duk waɗanda ta ga dama. kanan labaran kenan zaɓukan fidda 'yan takara na manyan jam'iyyar siyasar najeriya na ci gaba da jan hankalin masu kula da lamura da suke bayyana cewa ana ƙara jefa jam'iyyun cikin rudani idan jam'iyya ta zo za ta yi zaɓe na cikin gida wajibi ta tsaya ta tabbatar ta bi ƙa'ida wanda tsarin mulkin ta da kuma wato dokoki ko sharuɗa na zaɓe nata idan ku ta sabanin haka in dai aka samu shaida to ina gaya maka sun yi aikin wofi shirme kenan sai kuma shirin tsaka mai wuya inda za a karkare a fafatawa da ake yi kan harkokin siyasar jihar sokoto kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun ce yarjejeniyar bunƙasa harkokin cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da makwabtanta Canada da Mexico ita ce yarjejeniyar cinikayya mafi inganci da kuma girma da aka taɓa cimma a tarihin duniya. Shugaba Trump ya yi hasashen cewa wannan muhimmiyar yarjejeniyar za ta sa makudan kuɗi da kuma ayyukan yi su kwararo cikin amurka da kuma ƙasashen arewacin amurka bayan tattaunawa mai zurfi da aka yi a makare gab da wa'adin da masu tattaunawar suka gindaya kansu amurka da canada sun ba da sanarwar cimma yarjejeniya wadda ta amince cewa yarjejeniya mai kunshi da canje-canje wadda ta shafi ƙasashe ukun ta mai gurbin ta da wato nafta wadda aka yi amfani da ita na tsawon shekaru 25 yarjejeniyar ta cinikayyar da ta kai dala tiriliyan 1.2 a shekara guda an tsara ta ne kan abin da trump ya kira adalci da sakayya trump ya ce cima yarjejeniyar ya biyo bayan takaddama tsakaninsa da shugabannin kasashen mexico da canada wato enrique pena neto da justin trudeau Melania Trump, gidar shugaban Amurka ta tashi zuwa Afirka jiya Litini a ziyarar ta farko zuwa kasashen waje wadda ta yi ba tare da mijinta ba tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ziyarar kasashe hudu da Melania za ta yi waɗanda suka hada da canada da Ghana da Malawi da Kenya da Masar. Za ta mai da hankali ne kan kula da iyaye mata da kuma jarirai a asibitoci. da ilmantar da yara ƙanana da al'adu da kuma tarihin kowace ƙasar ta afirka da kuma dai yadda amurka ke taimakon kowace ƙasa daga cikin ƙasashen afirka a yunkurinsu na dogaro da kai dama shirin millennia trump na bibes ko kasance na gari wanda aka bullo da shi bara ya ta'allaka ne kan rayuwar yara ziyarar tata ta tsawon kwanaki biyar za ta fuskanci matsala saboda take-taken mijin nata da kuma kalamansa ganin ya yi amfani da kalaman batunci kan afirka to amma joshua mazabi wani mai nazarin manufofin afirka a ginauniyar heritage foundation ya yi imanin cewa halin trump ba zai tasiri kan ziyarar uwar gidan tasa ba fadar shugaban amurka ta white house ta baiwa hukumar bincike ta fbi damar yin tambayoyi ma duk wanda ta ga dama a binciken da take yi ma mutumin da ake kokarin tantance shi don zama alkalin kotun kolin amurka brett kavanaugh muddin za a kammala binciken zuwa ƙarshen mako a cewar rahotannin kafafen labarai wannan umarnin ya biyo bayan sukar da 'yan demokarat suka yi cewa da alamar fadar ta white house na ƙoƙarin ta iyakanta hurumin binciken. da kuma na zargin yunkurin yin lalata karfi da yaji da ake yi ma kabana wata mace mai suna christian blasey ford ta bayar da ba'asi gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawan amurka da cewar kabana ya yi yunkurin yin lalata da ita karfi da yaji a wani wurin yin liyafa a shekarar 1982 lokacin dukkanin su biyu suna makarantar sakandare kabana dai ya karyata zargin cikin fushi wasu mata biyu ma sun yi makamanciyar ko kuma makamancin wannan zargin ma kabana kuma dai ya karyata haƙila yau ministan harkokin wajen pakistan shah mahmud qureshi ya faɗa a gabanin ziyarar da zai kai amurka wannan satin cewa da yiwuwar pakistan da amurka za su cimma matsaya game da batun likitan nan da pakistan ta jefa kurkuku saboda taimaka ma amurka da ya yi ta samu ganowa da kuma kashe usama bin laden zuwa yanzu dai jami'an pakistan sun yi watsi da duk yunkurin amurka na ganin an saki dr shakil afridi wanda aka yanke masa hukuncin ɗauri mai yawa bayan da ya taimaka ma sojojin kundumbalar amurka suka gano gidan da suka kashe bin laden a garin abbottabad a shekarar alif wato 2011 an kai farmakin ne a cikin ƙasar pakistan ba tare da sanin gwamnatin ƙasar ba al'amarin da ya zama abin kunya ga hukumomin ƙasar har ya kai ga ɗaure afridi wanda hakan kuma ya janyo takaddama tsakanin amurka da pakistan to kuna fashin labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ba dole ba ne ƙasar chile ta tattauna batun baiwa makwabciyarta bolivia wadda ba ta kusa da gabar teku damar kaiwa ga tekun pacific bisa ga hukuncin da kotun kasa da kasa ta yanke jiya litini da ƙuri'un goyon baya sha biyu akasin uku a matsayin hukunci na dindindin kasar bolivia ta maka ƙasar chile a kotun majalisar ɗinkin duniya da ke hek a shekara ta 2013 da cewa ya zama wajibi ga ƙasar ta Chile ta tattauna kan batun yaucin yankin teku. Ƙasar ta Bolivia ta rasa hurumin kaiwa ga tekun bayan yakin da ta yi da Chile a shekarar 1879 da kuma 1883. labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu bude taskar rahotannin mu a jihar Zamfara Najeriya inda masu son tsayawa takarar gwamna karkashin jam'iyyar APC a jihar su takwas da suka kira kansu G8 sun ka zargi gwamnan jihar Abdulaziz Yari Abubakar da kuma shugabancin jam'iyyar a jihar da marawa dan takara ɗaya baya domin ya yi galaba a kansu. Lamarin da ya sa su kuma suka haɗa kansu baki ɗaya domin ganin haƙa bata cima ruwa ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Murtala Faruk Sanyina ya haɗa mana. lamarin da ya janyo cece kuce inda 'yan takarar da ke da'awar fakewa ga wani hukuncin kotu suka hana jami'an da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta turo domin gudanar da zaben fidda gwanin saduwa da jami'an gwamnati ko shugabancin jam'iyyar na jiha tare kuma da tilasta musu sauka a shalkwatar rundunar 'yan sanda a maimakon sakatariyar jam'iyyar bugu da ƙari 'yan takarar sun yi nasarar shata wasu ƙa'idodi da za a bi wajen gudanar da zaben kamar yadda ɗaya daga cikinsu sanata kabir marafa ya bayyana a can baya an yadda da cewa babu wani ɓari na jama'iyya wanda zai ba da ma'aikatan zaɓe an yadda da cewa babu wani ofishin jama'iyya na wani bari da za a je wajen shi wajen gudanar da zaɓe an yadda da cewa membership tun daga an haka apc har zuwa yanzu wanda duk sunan shi yake cikin rijista har yanzu yana iya zuwa ya je ya yi zaɓe amma shi sai aka ƙara da cewa za ka zo da katinka na inec gobe da safe za mu zo ko kuma za mu turo wakilanmu a nan headquarter ta 'yan sanda a nan ne za a raba wannan kaya gaban idon 'yan takara ko kuma wakilansu haka kuma an yadda da cewa a nan headquarter 'yan sanda za a kawo duk result din jiha gaba To sai dai gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar ya ce san ba za ta sabo ba bindiga a ruwa inda ya sha alwashin hana a gudanar da zaben da waɗannan ka'idodin waɗanda ya ce sun saba wa ka'idodin jam'iyyar na gudanar da zaɓe. Abinda 'yan kwamiti aka aiko daga wai suka zo da shi ko alama bai yi kusa da ka'ida ba saboda haka mun ba za mu yi aikin bin bin ka'ida ba abin da ke faruwa wannan dokumen mai feji kusan ashirin wanda ita ko kwamitin gudanarwa na jam'iyya ya rubuta domin aiki da shi a matsayin tsari wanda za a bi wurin yin wannan aiki gaba ɗaya 'yan kwamitin da suka zo ba su bi ko ɗaya daga ciki ba saboda haka a matsayina na shugaban gwamnati a wannan jiha ni gan cewa ba zan ba da dama domin wannan zaɓe ci gaba ba su koma abuja a sake tsari idan an aminta abin da a cikin wannan littafin to babu shakka sai a zo a yi zaɓe idan ba a aminta ba kuma to shikenan babu zaɓe sai mu je a haka. Your Excellency ɗaya daga cikin dalilan da ya sa watakila su sauran 'yan takara suka jajirce ganin cewa an bi waɗanda ko kuma an saba ma wasu ƙa'idodi shine suna ganin kamar akwai wani ɗan takara da gwamnati ke marawa baya da kuma shugabancin jam'iyya wanda suna gudun a yi amfani da waɗannan abubuwan domin watakila a yi magun ɗin zaɓe. Laifi ne a jam'iyya? Gwamnati ba ma ɗan takara? Demokaraɗiyya ta duniya gaba ɗaya an san cewa ana kwakwa suna goyon bayan wani sannan zo ya nasara saboda haka cewa na ce ina goyon bayan wani ba shine dalilin da cewa wani yana ganin cewa a ba zai bi ka'ida ba rahotanni na nuni da cewa 'yan takarar takwas sun kwashe tsawon dare suna tattaunawa da juna ta yadda za su tunkari lamarin inda wasu ke ganin mai yiwuwa su tsayar da ɗaya daga cikinsu da za su marawa baya domin tunkarar ɗan takarar na gwamna murtala faruk sanyin na muryar amurka daga Gusau a Najeriya. To ganin yadda lamura ke tafiya a siyasar Najeriya ya sa masana kimiyyar siyasa da ƙwararru kan lamuran shari'a da dokokin ƙasa ke cewa yanayin ƙarfa karfa da kuma karya wato kama karya wajen tsayar da 'yan takara na mai da hana agogo baya ga ci gaban demokuraɗiyyar najeriya wakilinmu mahmud ibrahim kwari a birnin kano ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto da ya haɗa mana alhadin nan ce dai jam'in pdp da apc suka yi zaben cikin gida domin fitar da 'yan takarar gwamna a galibin jihohin kasar bayan da ita apc ta yi zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa a juma'ar da ta gabata ta hanyar zaben kai tsaye tuni sakamakon zaben ya fara bayyana a wasu daga cikin jihohin da aka yi zaben yayin da takaddamar zafin bukata da zargin ɗauki ɗora ta sanya jam'iyyun suka ɗage zaben a wasu jihohin na daban masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano dr sa'id ahmad dukawa ya yi tsokaci canjin da ake sa rai ya faru bai faru ba don haka ba a apc ba ba a pdp ba kamata isi wato su daɗa fahimtar cewar wannan zaben da suke gudu to shi ne maganin duk wannan matsalolin da suke fuskanta idan za su tsaya su yi zaɓe sahihi to za su huta kansu cewar ba sai sun yi ɗauki ɗora ba ai ita kadda 'yan tinken su a kira wannan a ce masa ibari a kira wancan a ce za a biya shi wani abu duk sun yi wannan abubuwa saboda haka sun hana mutane su fito su yi zaɓar 'yan da kuke cewa. Shi kuwa da Nasir Adamu Aliyu wani lauya mai zaman kansa a nan Kano cewa yake. Ah, akwai ka'idoji da jam'iyya ta kafa misali wato election electoral guidelines na jam'iya kenan wanda yake kuma an yi shi daidai da tsarin mulkin ita wannan jam'iyya sannan kuma ka sani dukkansa ya samo asali ne daga tsarin mulkin najeriya saboda haka idan jam'iyya ta zo za ta yi zaɓe na cikin gida wajibi ta tsaya ta tabbatar ta bi ka'ida wanda tsarin mulkin ta da kuma wato dokoki ko sharuɗa na zaɓe nata da ta yi idan ku ta yi saɓanin haka in aka samu shaida to ina gaya maka sun yi kamar wato aikin wofi shirme kenan don idan aka samu wani ya kai da hujja sai ga gaban kotu to kotu tana da iko ta soke wannan zaɓe domin ta sa abi ka'ida Ko jiya Litinin sai da tsagin kwankwasiya na jam'iyyar PDP ya yi yunkurin gudanar da zaben fitar da ɗan takarar gwamnan Kano, amma 'yan sanda suka hana bisa dalilin cewa uwar jam'iyyar ta ƙasa ta ɗage zaben a Kano da Legas da kuma Imo. Bugu da ƙari dama akwai odar kotu kan takaddamar shugabancin jam'iyyar a Kano. a jam'iyyar apc ma zaben ya gagara domin fitar da 'yan takarar gwamna a wasu jihohin waɗanda suka hada da zamfara da kuma jihar Legas. masu kula da lamura dai na ganin sarƙaƙiyar da ke tattare da tabbatar da magudin zaɓe a gaban kotu a najeriya na sanya 'yan siyasar najeriya su zaɓi a kai su kotu maimakon su kai to amma dr nasir adamu aliyu na cewa abin da yake faruwa shine ƙasa ce wacce wato najeriya take cike da tarin 'yan siyasa marasa gaskiya da shugabanni marasa gaskiya da hukumar zaɓe da take da rashin gaskiya amma ba wani abu mai wuya a tabbatar da misali daidai ko rashin daidai a zaɓe na cikin gida na jam'iyya. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria talaka ka bar kuka kuri'ar kai cinka ka rike makamanka haka yake har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ma'ana washington ke cewa karfe 1 da kwata na asuba ga na sokoto da shirinmu na gaba tsaka mai wuya jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya welcome wace irin iska siyasa ce take bugawa a jihar adamawa ba tuntubi yan apc jihar adamawa ba yau idan dan jam'iyyar apc ya je abuja zai ga ministan adamawa bari gaya maka sai ya ce kai waye ne daga ina kake to wannan ɗanɗano ne na sabuwar muhawarar da zamu shiga cikin tun allah ya kai mu kan dambarwar siyasa jihar adamawa a rana wata yau wato mako mai zuwa a wannan shiri amma yau kam za mu karasa nazarin da muke ne na wani siyasa da ake toyawa a jihar sokoto inda aka kammala zaɓen zaben takarar gwamna na jam'iyyun apc da pdp to ko menene ra'ayin su sakwatawan kan mutanen da aka ce an zaba mataimakin gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu ne ya lashe zaben fitar da gwani na gwamna na jam'iyyar apc da ƙuri'u dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da biyu inda ya kayar da abokan takararsa faruk malami yabo mai ƙuri'u ɗari takwas da talatin da bakwai da abubakar abdullahi gumbi mai ƙuri'u saba'in da kuma sanata abubakar umar gada wanda ya sami ƙuri'u ashirin sakamakon zaben dai ya haifar da ra'ayoyi mabambanta musamman saboda zargin cewa tsohon gwamna aliyu magatakardawa moko shine yake kokarin dora yaron nasa ahmad aliyu wanda kuma tuni da awar shi ke da jama'a a sokoto bayan ficewar gwamna tambol daga jam'iyyar ta apc aliyu shehu abu gaskiya ya shawa kuma mun ji daɗin lamarin nan gaskiya suna sunana alhaji abubakar rigimar jarma to abinda a ra'ayina allah zama godiya don abin da Allah ya yi shi a daidai. Kuma yanzu zaɓen da hankali na hawa su kuma Aliyu ya buga zaɓen da yake bukata tun kahin a kawo yanzu. An tabbatar da ya rake shi wani an abin nan na takara sannan kuma shugaban jam'iyyar shi ma ya rake shi da fagar tun nan an nuna ga wanda suka so. Ita kuwa jam'iyyar PDP ta yi matsaya ne akan ɗan takara ɗaya wato tsohon kwamishinan ƙananan hukumomi Manir ɗan iya a matsayin ɗan takararta na gwamna ba tare da wata hamayya ba. to sai dai wasu 'yan jihar na kallon 'yan takarar biyu da aka tsayar na apc da pdp a zaman dukkan su doki ɗora ne domin kuwa shi kan samunar ɗan iya ana ganin cewa yaron gwamnatin buwal ne da shi ma ya mara masa baya domin ya gaje shi aminu ya ne bayan ubd gaskiya waɗannan jam'iyyu sun nuna mana cewa su dai kansu suka sani da aka yi ba wai an yi shi bane don wai talaka abinda talaka suke so su dai bangaren pdp gwamnati ta nuna cewa ga wanda take so sannan a bangaren kuma apc shugabannin apc kuma sun nuna wanda suke so so yanzu da abubuwa rage da mu masu kada kuri'a don haka ba ba su ba ba dan party din ba ba su bane party a Najeriya ba don haka mutum yana iya duba ya ga in akwai waɗansu party da suka azama waɗansu mutane waɗansu suke so sai su zabe su. To a wannan shiri na ƙarshe da muke jin muhawara tsakanin tsohon dan majalisar tarayya Shu'abu Gwanda Gobar da takwaransa na jiha a yanzu Sani Alhaji Yakubu za mu taɓa batutuwa da dama da za mu ƙarasa wannan muhawarar da su kamar dalilan magatakarda na kyan bin gwamna Aminu Zairu Tambuwar zuwa jam'iyyar PDP da zargin da wasu suke yi wa gwamna na a kan cewa ya taɓa yunkurin neman zaman mataimakin shugaban ƙasa lokacin da Buhari ba da lafiya a wasu watanni da suka gabata. to ma bari dai mu tashi daga magana da aka tabo a rahoton da muka ji ɗazu na murtala game da tambayar da aka yi na cewa shin kam tsakanin muga takarda da shi gona aminu zai tambuwal waye za a ce ya mallaki siyasar sokoto ne. aluwa muku ya ce zai dawo a tarbe shi kuma ya gudanar da wannan gangamiyar ya ce wannan na da manufa a gano shin wa'adda jama'a sakwato da sokoto shi ko aminu waziri me kwanan zance wannan mutum alhamdulillah ai abinda an manho wannan gamin da an gata taron an kai siyasa ake yi lokacin siyasa muke sannan abinda da sa yo alu ba jam'iyya ba ko shi a cikin APC ko ba cikin APC in ci a tarbe shi za a samu jama'a tattalin wani so goma akwai dalili akwai hujja wannan taron ya gamsar da wannan taron ya gamsar duniya duk duniya duk duniya ko ya gamsar ta akwai hujja akwai dalili abinda da yasa sa yau alu baga ta kaddawa muku yau ko ba ko bai cikin jikin APC ya taho ci a tarbe shi a tarbe shi domin mutum da wanda yake ya sadaukar da rayuwar shi da lokaci ne da abi ne ga garibar jama'a alu baga ta kaddawa muku na gidan shi cikin gida ne daga gidan sai guna tai babu sahiya ta Allah da alu baga ta kaddawa bai ganin mutum heri mutum mutum dubu kun babu sahiya da bai mutum dubu alheri so shi wanda shi da cewa mutane suna tare shi su a tare jami'a APC ba wai wani abu tun ake daban ba na'am uh, honorable uh, sha'abu gwanda gobir uh, wannan taron da aka yi wanda aka ce za a nuna cewa uh, jama'a suna apc ku ya ba tsaro ko kuma ya gamsar da ku wallahi eh, babu abin da ya girgiza mu akan wannan domin honorable sani ya sani mu ban mu yi irin wannan gangami ba kuma za mu yi nan gaba kaɗan mutane za su ga abin da za mu shirya na gangamin aminu waziri tambuwal da sauran duk wasu makarabai da muka iske a jam'iyyar pdp za mu haɗu a jihar sokoto za ku ga irin wannan wannan taro da suka yi ba lokaci ɗaya ba ne sai da aka kwana biyar zuwa shida ana sanarwa sannan ba jiha ɗaya ba ce ta zo jihar zamfara sun zo jihar kebbi sun zo jigawa sun zo katsina sun zo billahi lazi la ilaha illahu dun naga motocinsu da mutanensu naga mutanen zamfara waɗanda ni sani naga na kebbi waɗanda ni sani a nan naga har wani memba na ɗan jigawa memba ne na national assembly wanda ya ce min wannan gangami ya zo kaga wani abu ne aka yi na west mu za mu yi namu na jihar sokoto kowa zai gani masoya aminu waziri tambol tsintsa ba waɗanda suka ci suka ci gaje Aminu Waziri Tambola ba ya ruhe musu sharrurukan su ya sa kafa ya take su suka yi butulci waɗanda suka ɗauko shi suka ce ya zo akwai abubuwa eh, na tasiri wanda ya kamata su yi tare da su duk aka zauna aka yi mitin ɗin nan Murtala su suka fara shi su tara maga takarda shi a jagoran mitin dinnan don shi aka cire gwamnan nasarawa lokacin aka bashi chairman na northern governors forum domin irin wannan gwagwarmaya bukola ya kara ya faɗi cewa bai taɓa ganin mutum wanda yake annamimi mai makirci wanda sai ya ka gaba ga abu ya janye ba irin wa mako. ya faɗi wannan kwankwaso kullum in ka duba a majalisa za ka gansu su biyu shi da jafulla shi kuma da tashi ya karkace ta a gehe suna zaune sai da kai ya ce mai bai taɓa ganin macin amana ba irin wamako a wani sani eh, ana ta wannan magana cewa ana tunanin koda a canza sheka ne za a canza sheka ne a gwamna wamako tare da aminu waziri saboda sane yadda an kai musu ya aka yi wamako ya janye shi kuma aminu waziri ya fi ita mallam eh, mutala wannan labari ne irin na shi honorable sha'abu gwanda gobe bai da tushe cin kazon kuregi ne bai san duk abin suke ciki suke tsaye tsakaninsu ba kamar yadda faɗa ci yana zargin honorable mako da annabiyanci su mu dai ni dai ban faɗa ne zargi gwamnatin bol da annabiyanci ko su ba amma jama'a jihar sokoto alƙalai ne su suna hukunci in annimi ne na in mutanen kirki ne suna hukunci su yanke hukunci kuma su su maka su alƙalanci duka alƙalan kansu ne sannan ina faɗa maka inda sha'awar jama'a dagwai to sha'awar binni wallahi ko shekaran da an zuna jam'iyyar pdp matakin local government sun yi sun yi mitin sun sun bayyana karara shi mai bayan shi na bisa ya cewa su ba su yadda ba su an shi su a sha'awar gwanda gobe sun ka taho yanzu an ce su bakaman su sannan an ce za a ɗauki wani za a shi wani kaso na 60% a kana magana a duniya kana ce an ce su ba ba kana magana magana an ce don don kana kana faɗa abin da a cikin garin mahaifata ba siyasa a Sokoto ban zo ban da ni ina ina ganin abin ka faruwa ina ina ina ganin abin ka faruwa kana ji ko kai ka ka ba kuma kana ba da labarin eh, a gaskiya ce gyarin wurin ka an kai ma uh, wutar lantarki mai hasken rana an yi maka makarantar biliyan guda shi ni sani to ka ka kana ji ko shi ni sani an kwashi ka amma an kwashi an su kana ji ko amma ba zan ka tahi mutum dan jariya ke ku ku ta ku yi tsakar hoto ah. idan kana dake abin da faɗa muku ku ku a kare tani a faɗa duniya ce ni muka ci an kai muku wannan a kare tani a faɗa duniya ni ah, muka ci to aikin makaranta da ake yi muku shi kauha honorable muna zuwa yanzu a ah, honorable sani hmm. wannan ficewa da gwamnati yayi za a ce ya fice ne tare da mafi akasarin yan majalisar dokoki a muna zuwa wannan ficewar da gwamnati yayi ya fice tare da mafi akasarin 'yan majalisar dokoki ta jihar Sokoto Sa'anan tare da wasu manya-manyan jigajigai na ita kanta jam'iyyar ta APC haɗaɗɗiya ta daɗin da dai sauransu ina kake ganin lamarin yake don baka ganin wannan zai sa watakila gwamnan ya amshe al'amura kasancewar ya tafi da mafi mutula ko alama ba zai amshe komai ba don da shi na ansa da ya ansa tuntuni don wanda kaga an fara bada kalgata a kori wanga aiki yau a jehi wancan yau a kori wanga yau a tadda wanga a ce an an sauke wanga da a ce akwai waɗanda zai iya da wallahi yayi na kai mu yanzu haka cikin su mun samu tun uku kwamfa mutum uku wanda ke wanda ke su wanda muka samu daga cikin mutane suka tafi sun ce su an yaudare su an ce musu za a tsira su za a tsira su a ba su take su dawo takara amma da ba su hagan cewa shin ko wanda ce za su take shi shi ya take din ko take da brodo bai da to kai wanda baka da ko take da ka take da ka ba wani akan haka sun kace su sun dawo bayan goyi bamu sannan yanzu akwai shi gagarumi da muka yi ai gwamnatin jihar sokoto dole na ta yi masu kama kwamishinoni domin in ba ta yi ba ta sa amurka sannan in ta kawo su babu mutum guda na zagar ba karin ba babu mutum guda wanda zai a kawo ko shi abu gwanda guda aka kawo sai mun tantance shi sai mun tabbata bai da wani partition da aka kawo mishi can kuma sai ya rike da Qur'ani cewa shi ba barawo bane kuma bai sata ba kuma bai sata ba sannan mai da shi a shi abu gwanda gobe ina ina fatan in ga sunan shi abu gwanda gobe farko wanda zai tuwa ciki honorable sani kana faɗin waɗannan maganganu ne a cikin idanun duniya gaba ɗaya duniya za ta ƙaryata ka in aka san abin da ka faɗi ya faru ni ba dan karamin ɗan siyasa ba ne irinka wanda ina da sirri na wanda yake makamina ne na yaƙi. zan bayyana shi kana ji ko kai kai baka san kai baka san don haka babu abin babu duk abin da shi gobir ni uh, muna so muna so uh, mu ji shin menene alakar komawar Aminu Waziri Tambuwal a jam'iyyar PDP da kuma neman takarar tsaya wato tsayawa takarar shugabancin kasar nan to wannan uh, ba da niyyar ya shiga takarar shugaban kasa ya koma jam'iyyar pdp wani musani ana ganin cewa watakila tun ga wannan lokacin aminu wazir tambuwal ya zama mai zunubi ga jam'iyyar apc saboda an yi zargin cewa wai ya je neman mataimakin shugaban kasa sa'ad da buhari yana kwance asibiti sa'annan kuma ana ganin cewa yana da kuduri na ya tsaya takara shin menene zunubin sa anan bai isa ya tsaya takara bane ko ko me kuke gani ya kawo haka alhamdulillah zunubin sa ba yanzu ya faru ba ba wai ya bar apc zunubin sa faru ya karɗe zunubinsa sannan eh, magana takara a kuɗa suna magana cewa yana da haƙƙi matsayin ɗan Najeriya kuma wanda cika shekarun da ya kwashi takara ko shugaban ƙasa kai sannan mu da mun da ajiyar ejen APC a yan jihar Sokoto mu muna ma gabatan Bol fatan alheri duk abin zai takara amma abin da muke so gare shi ne mu dai kanzon mu da hannun shi don Allah a tuwa da tu kuma a ba ku wahaci. To a gaishe ku. To kamar yadda muka ce wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhala kan siyasar Sokoto kuma kamar yadda muka alkawalin Allah kan rana wata yau za mu je Yola Adamawa. Sun manta abin da ya faru da jam'iyyar PDP sai suka je suna yin fiye munana fiye da abin da jam'iyyar PDP ta yi. To muna fata za a kasance tare da mu domin jin wannan sabuwar muhawara da za mu fara game da siyasar Adamawa. yanzu kan dai muna son mai ban kwana da kuma godiya ga bakin namu na sokoto wato honorable sani alhaji yakubu da honorable sha'abu gwanda gobar da kuma musamman shi wakilin namu murtala farukun yana da ya shirya mana wannan muhara daga can sakwato ya kuma na ita a nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sokoton a washington mun bar ku lafiya to a gaishe ku duka kafin mu karkare ga takaitattun labarai a takaice shugaban amurka donald trump da hadamansa sun ce jejeniyar bunƙasa harkokin cinikayya da aka cimma tsakanin amurka da makwabtanta canada da mexico ita ce yarjejeniyar cinikayya mafi inganci da kuma girma da aka taɓa cima a tarihin duniya melania trump wargidar shugaban amurka ta tashi zuwa afirka jiya litini a ziyararta ta farko zuwa kasashen waje wadda ta yi ba tare da mijin nata ba tun bayan da ya zama shugaban kasa. fadar shugaban amurka ta white house ta baiwa hukumar bincike ta fbi damar yin tambayoyi ma duk wanda ta ga dama a binciken da take yi ma mutumin da ake kokarin tantance shi don zama alkalin kotun kolin amurka brett kavanaugh muddin za a iya kammalawa zuwa karshen mako a cewar rahotannin kafafen labarai Ba ga sheka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Inda za ku ji abin da ya sa al'ummar garin Wushishi na jihar ko kuma karamar hukumar Wushishi ke na jihar Niger zanga-zanga da kuma rahoto kan binciken da ya nuna Najeriya ke kan gaba a kan kasashen da ke ba da tallafi a kasashensu. su. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya hada shiri da bada ilimi da injiniyan mu na john alheri ke muku fata alheri. Afrique. Le monde aujourd'hui.